فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديا da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na talata shida ga watan ramadan shekara na arba'in bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina da shi ne yammaci na 22 ga watan biyar shekara na 2019 miladiya mun haduwa wannan masallaci na masjidu sahaba a nan sabuwar unguwar jihar a cikin garin bauchi domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda dan masu sauraro za su iya tunawa muna nan dai a cikin suratu ala imran jiya mun tsaya ne <clears throat> a ƙarshen aya na ɗari da saba'in da bakwai a cikin wannan sura mai albarka da yau za mu tashi a farkon aya na ɗari da saba'in da takwas insha Allah ne Allah ya ce billahi minash shaitanir rajim wala الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب Allah sarki ya ci gaba da gaya mana cewa waɗanda suka kafirta kada su yi tsammani ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير Wannan waɗanda suka kafirta kada su yi tsammanin jinkirin da muke yi gare su na rashin kama su saboda kafircinsu ko fasikancinsu ko munafuncinsu khairun li'anfusihim haka shine alheri ga kawukansu wato mutum ya yi ta tsiya ya ta abin da ya ga dama kuma ya ga Allah ya bar shi ya ba shi lafiya ya ba shi wadata to ya ɗauka hakan shine abin da ya fi masa alheri wannan ba alheri ba ne ga rayuwarsa inda ma numli lahum liyazdadu isman Allah ya ce muna musu jinkiri ne dan su kara laifi so da mun tashi kama su mu musu kyakkyawan kamu ta yadda mutum ko yana wayo Allah ma ba za mu saurare shi ba don mun san na ƙarya ne don mun ba chance da dama duk yadda zai iya tuba amma bai tuba walahum azabun muhim suna da azaba wanda take ta wulakanci to anan Allah madaukakin sarki ce wala yahsabanna alladhina kafar annama numli lahum khairul li anfusihim wadanda suka kafirta kada su yi tsammanin jinkirin da muke musu wannan shine alheri ga kawo ba malamai sun yi maganganu guda biyu cewa shin kafirai ne zalla ko har da masu fasikai wato masu laifi yawa daga cikin malamai sun ce ya shafe su gaba daya domin jinkirin Allah subhanahu wa ta'ala yana yi ne saboda ɗayan abubuwa guda zai ma jinkiri don ka tuba wato ba zai kama ka ba daga lokacin da ka fara laifi zai bar ka ko Allah zai sa ka ankara da abin da kake ba daidai ba ne ka bari idan ya jinkirta maka ba ka tuba ba sai kama to kamu a nan yadda allah maɗaukakin sarki yake bayani cewa muna yin musu ne wato don su ƙara laifi walahum azabin muhim suna da azaba na wulakanci wanda wannan azaban yana gwada Allah zai kama su imma a duniya imma a kiyama to amma idan muka nazarci ƙur'ani da kyau za mu ga cewa wato abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na talala da yake ma adam yana masa talala ne don ya ba shi daman maki ba dama ɗaya ba ne yakan ba shi dama na farko shi ne idan mutum yana saƙo da allah maɗaukakin sarki yakan iya taɓa shi don ya taɓa shi yana so ya ankara ya gane cewa abin da yake yin nan ba daidai ba ne to idan mutumin bai ankara ba sai ya ƙara fito da wani dabara kuma yadda zai ci gaba da wannan laifin tunda an taɓa shi ta nan sai sake fitowa ta wani wuri kuma dan ya ci gaba to kuma sai Allah ya daga mishi kafa sai ya kyale shi sai ya azirta shi ya kara masa diyalwa na yanzu ji yana so yi dabara ne ma ubangiji to sai a buɗe masa kofofi an ɗauka cewa taɓashin da aka yi na ɗazu zai iya hankalta ba zai hankalta ba tun da bai hankalta ba to za a sake ba shi ƙofa a buɗe masa komai a kyale shi kuma ya yi ta laifi ya yi ta laifi ya yi ta laifi har sai ya gama cika dukkan ƙa'idojin a kama shi da kuma sai a kama shi ba irin wannan lokacin an kama shi ba za a saurari kowa ba ba beli ba wani duk wani abin da kake tunani na neman wasita ko shafa'a ko kaza ba za a saurari kowa ba saboda an ba shi iya dama da ya kamata an taba shi don ya an karabe an karabe an ba shi arziki nan ya ankara to me ya kamata da wannan shi ne kawai sai a masa kamun da wato ba zai iya kubcewa ba don muka nazarci suratul an'am kusan ayoyi uku sun zayyana mana waɗannan matakai daga inda Allah ya ce wala kada arsalna ila umamin min qablika wala qad arsalna ila umamin قبلك فأخذناهم نعم. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا نعم. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا, فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا الله مدوكاكين سركي يجي walakad arsalna ila umamin min qablika hakika mun aika da manzanni zuwa ga al'ummomin da sun ka zo gabaninka fa akaznahum bil ba'sa ga matakin farko ke waɗannan al'umman suna ta saƙo ne sai Allah ya tura da saƙo zuwa gare su sai Allah ya ce fa akaznahum bil ba'sa wad darra sai muka kama su da talauci da tsanani la'allahum yatadarrun ko da su kankan da kansu ga Allah kaga mutum ya shiga wahala ka ai zai tuna abin nan wa zai da shi to sai Allah ya kan musu wannan a matakin farko wato ya kama ka da wata jarabawa akan sabon da kake yi dan yana so ka koma wurin ka gane cewa ba mai yaye maka shi to wannan komawan kuma zai iya yiwa ya baka darasi kenan ba za ka sake komawa kansa Allah ya ce falaula izja'ahum ba'asuna me yasa ne lokacin da musiban mu ta zo musu suna kan wannan saban tadarru me yasa ba su kankan da kai ba ai da ya kamata in suna da hankali kansu ya sunkuya su gane cewa lallai yanzu wannan abin da suke Allah baya so ne sai sa jarrabe su da wannan musibi walakin qasat qulubuhum Allah ya ce a'a sai zuciyarsu ma ta ƙara kekashewa wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya amalin sai shaɗan ya ƙawata musu abin da suke yi ya ce in an toshe ta nan to mu fito ta can mana kenan sai su fita ta nan sai su bar wannan abin sai su sake bullo da wani hanya kuma na tsiya ta ku sai Allah ya ce to falan ma su ma zukiru rubi yayin da suka kyale abin da duk muka musu wa'azi da shi kaga wancan kama sun da muka yi ai wa'azi ne mun musu wa'azi amma kuma sai suka zo suka wato wautar da hankalinsu ba kamar ma ba su san an musu wa'azi ba Allah ya ce muka kama su ya ce a fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai mu buɗe musu kofan komai na jin daɗi da walwala da samun dukiya dan su ci gaba da wannan hatta izafari, farihu bima utu har sai sun dawo suna jin isa daga dara da gwada morewa da abinda an ka basu Allah ce akaznahum bagtatan sai mu kama su afke ba su sani ba saboda lokacin sun zama cikakkun rafkanannu an taba su ba su gane ba to da aka zo musu da ni'ima kuma suna ganin kamar a ai wannan wato laifin da suke da ma kamar shi ne yake ƙara ba su wannan dama yake ƙara wato ba su jin daɗi sai sa ana Allah ce liyas dadu isma don su ƙara laifi saboda a lokacin ne da su ga cewa duniya ta bude mun ma yi saɓan amma har yanzu ba mu ba samun kudi ba mun saba ma Allah ba mu ba samun kudi ba mun yi tsiya ba mu ba jin daɗi ba babbar morewa ba Allah ce akaznahum babta sai mu kama su Afke fa izahum mublisu sai ka gansu suna ɗeba tsammani daga nan lokacin da muka kama su sai suka sun ɗeba tsammani daga dukkan wata rahama su ji cewa ba za su samu rahama ba su ta ihu su ta ƙara suna neman agaji a kawo musu tallafi na. Allah ce faƙuɗi a dabirar ƙaumin lazi na zalam daga nan sai mu yanke gadon bayan azzalimai shi kansa Allah zai ce walhamdulillahi rabbil alamin <laughs> ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai to mutum an masa wa'azi bai ji ba an ba shi dama bai ji ba an daga masa kafa bai ji ba me ya kamata masa. ya kamata an kama shi a masa hukuncin da ya dace da shi to saboda haka anan Allah ya ce wala tahsabanna allazina kafaru annama numli lahu khairul li anfusihim to anan shine malamai suke cewa khairu anan da mu ganshi marfu wato azo da raf'a eh khairun ya zama shine ismu inna dadda wato inna a wurin mun ganta irin rubutun da aka yi a wannan eh, rasmul usmani za mu ga cewa wato da ba haka ya kamata a rubuta ta da bai kamata haɗa ta da mimun ɗin a tare ba tun da ma a wurin ba nafiya ba ce mace mausula wato da sai a rubuta anna da kuma ma ko inna da kuma ma daban-daban inna ma numli sai aka haɗa su wa nan inna harfu tawkidin ne wa nasbun kamar da muka sani ma ko ismul mawsul kaga shi da zai zama ismul inna wanda da ayi taqdirin nasban sa numli lahu wannan jumla ne mai zaman kansa da numli fi'li li yazdadu ko anna okay annama numli lahu khairu na farko kenan ko annama anna harfi tawkidin ne wa nasbun ma sai ta zama ismu mausul wanda yake masubun ne bi anna wanda take da kaddara akan ta numli lahu da kaga wannan wata jumla ce da a tsakani sai khairu kuma shi zama shine khabaru anna tunda mun san khabaru anna marfu li anfusihim wannan jarun wal majrur wala yasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu to anan wa'annan ayoyi sun riga sun fayyace mana abubuwa guda biyu da yasa Allah yake jarraban bayi da su yakan jarrabe ka ne da fitina don ka wa'azantu ko don ka ƙara laifi idan fitina ta zo to ya kamata ka nazari me nake yi me nema Allah wasu laifuka nake yi har sa aka mai irin wannan to kaga wannan dai sa ka bar laifuffukan da kake yi to ko kuma Allah maɗaukin sarki ya jarrabe ka ka kasa nazarin irin wannan irin wannan tunani din sai ka sake buɗe wani sabon layi wani sabon shafi wato na tsiya to nan kuma Allah maɗaukakin sarki wato sai ya kama da a ce mutane wato za su rinka kiyaye dokokin Allah subhanahu Ta'ala a lokacin da ya jarrabe su su gane cewa jaraba wannan wato in ya zo musu suka gyara ayyukansu suka yi abin da Allah yake so zai zama musu alheri domin Allah ya jarrabe ku kuka koma kuka kankan da kanku ga Allah subhanahu wataala to kuma sai zo muku da sabon wato ainihin bude mai damuwa shine ubangiji ya san cewa kun san akwai wanda kuke saba mushi kuma da ya taba ku kun koma wurinsa kun bashi hakuri haƙuri kun ce kun gyara to abinda zai zo muku kuma sai fi alheri akan wancan da ma kuka tashi akan sa. domin man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan minhu haka annabi ya faɗa cikin hadisi duk wanda ya bar wani abu don Allah to sai Allah ya canja mishi da abin da fi wannan abin alheri sai sa Allah madaukakin sarki ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله مدوكين سركي ولو أن أهل القرى آمن da a ce mutanen alƙaryu wato za su yi imani wattaqau su kiyaye dokokin Allah la fatahna alaihim barakatun minas sama da mun bude musu albarkoki ko albarkatai daga sama ta ko ta ina wato albarka ta saukowa iri daban-daban su samu ci gaban arziki su samu ci gaban tattalin arziki su samu zaman lafiya su samu yalwan abinci su samu duk wani abin da ka sani na albarka Allah ce wallahi sai mu bude musu sama wal daga sama da kasa wato as-sama wal ard barakatun minas sama'i wal ard albarkan sama da albarkan kasa walakin kazzab ba sun ƙaryata abinda manzanni suka zo musu da shi kaznahum bima kanu yaksubu saboda ka sai mu kama su da abin da sun kasance wato suke aikata. to anan galibi wanda yake la'akari wanda yake lura da abin da Allah yake zuwa da shi na jarabawa sai mai imani amma wallahi wanda bai da imani shi zai ɗauka kawai wani sakaci ne daga cikin sakacinsa saboda haka bari ya shirya in ka lura za ka ga ƙasashen turawa duk wata musiba da ta zo musu su abinda ake so su hankalta da shi ba shi suke hankalta su abinda suke hankalta kawai wani sakacinsu ne ko wani ɗan sakewansu ne bari su ɗauki mataki a kan wannan idan an samu irin faiban da haka an samu abinda ambaliya ko an samu girgizan kasa ko an samu wata mahaukaciyar guguwa wanda ta zo ta yi barna to sai su ɗauka cewa sakacinsu ne ya sa har guguwan nan ta zo ta musu wannan saboda haka yanzu ya kamata a ɗauki waɗansu matakai don nan gaba ka abin ya sake faru shi kuma Allah yana maka haka ne don yin an karar da ka cewa kana fa laifi kana fa saƙo ka fa sani yana ganin ka don ka bar wannan abin da kake yi ma yana ba su hankalta to dama Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cikin alkur'ani cewa su kafirai ba sa fahimtar abin da Allah yake musu a irin wannan yanayi su gani suke yi in ya kara musu dukiya ya gyara musu tattalin arziki kamar hakan so ne Allah yake musu duk da suna saba musu saboda haka sai su kara bankarewa su ƙara wato bauɗewa idan da ana wato ainihin ana ana zuwa gidan rawa ne ana zuwa gidan fati ana kaza ana tsiya to yanzu kuma sai a buɗe wani sabon kulob wanda kowa ma zai je shiga tsirara ne ba wanda zai to kaga su suna ta ganin ana samun kuɗi ana samun cigaban tattalin arziki masana'antu suna ƙara bunƙasa da su suna ganin kamar allah maɗaukakin sarki wato yana ƙara sa su cikin wani alheri ne cikin wata dama ce ba su san cewa ubangiji yana musu talala ba ne wata rana zai iya kama su a inda suke suke yin waɗannan ta kuɗin wato a afke ya hallakar da su gaba ɗaya kuma sun riga sun tafi kenan babu kuma sake jin labarinsu mai Allah ya ce a yahsabuna annama numidduhum أيحسبون أنما نمدهم به من min malin wa bani. musari ulahun fil khairat balla ya shuru. Allah ya ce wai su suna ganin dukiya da muke ƙara musu da ƴaƴa da muke basu musari ulahun fil khairat muna gaggawan sa su cikin alheri ne ai ba gaggawan sa su cikin alheri muke ba balla ya shukuru su ba sa ma sanin ma me yasa muke musu haka mun taba su ne basu gyara ba sai mu bude musu kuma sai mu ta ba su mai ta ba su mai ta ba su dan su ta yin wato laifi in suka yi ta yin laifi to ran da muka tashi kama su to za musu kyakkyawan kama to shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wato ainihin a cikin hadisi cewa inna allaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflih Allah yakan kanyi jinkiri ma azzalimi har ran da ya kama shi to ba zai iya kufcewa ba shine karanta wancan ayon wa kazalika akhzu rabbika wa kazalika alqura wa hiya zalim rabbika idha akhadha alqura wa zalima hmm. inna Allah ce wa kazalika akzu rabbika haka kamun ubangijin ubangijinka yake idan akhadha alqura in ya kama wata alƙarya wa hiya zalima tana zalunci to in ya kama ta ba za ta kubce ba duk sai ya daidaita ta sai ya wargaza kasan ya wargaza garin gaba daya wa hiya zalima inna akzahu alimun shadid kamun ubangiji yana da tsanani kwarai da gaske saboda haka Allah madaukakin sarki yakan yi jinkiri ma mutum akan wani laifin da yake yi saboda ɗayan abu biyu ne imma don ya gyara imma don ya ci gaba da laifi don an tashi kamun a kama shi da kyau ta yadda ba zai kufce ba ina ta kun wadda shi ne abinda Allah yake cewa wala nan hasabanna na kafaru kada waɗanda sun ka kafirta su yi tsammanin annama numle lahun khairul li cewa jinkirin da muke musu alheri ne ga kawukansu inna ma manum lahum iyaka fa mu muna musu jinkiri ne liyazdadu ithman dan su ƙara laifi dan mun tashi kamawa mu kuma mu kama su da kyau walahum azabun muhin suna da azaba ta wulakanci Na ma kana Allah ma kana Allah liyadhara mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza khabitha min at-tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم Allah Maɗaukakin sarki yace ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza khabisa min at-tayyib wato Allah madaukakin sarki ba zai taba kyala mu'minai su kasance akan abinda suke tafiya na imani ba a zahirance hatta yamiza Khabisa har sai ya kawo wata wani dalili da zai bambance wato mu'minan gaskiya da kuma mu'minai na ƙarya hatta ya midal khabisa min at-tayyib har sai ya bambance wato waɗanda suke masu gaskiyan imani da waɗanda suke wato bara gurbi waɗanda suke bata gari a cikin mu'minai wa ma kana Allahu liyakum ala al-ghaib amma kuma Allah madaukakin sarki ba tsarin ba ne ya ankarar da ku gaibi ya tsinkayar da ku gaibi ku gane wa'inda suke munafukai ne daga cikin ku haka kawai a'a sai an zo da dalili kamar yaki na uhudu in ya zo to nan ne za a iya ganewa in annabi ya ce a zo a je wasu su ce gaskiya mu ba za mu iya fita ba ko a hazabi ta zo annabi ya ce a fito wasu su ce inda na aura wa ma bi aura to kaga kenan dalili ne cikin dalilai yake iya zuwa ya gwada cewa su wani munafukai ne amma ba haka kawai ne za a rinka in ka kwanta bacci sai Allah ya ce maka wani ma munafiki ne ka tashi ka ce ba za a yadda ba saboda ku mutane kuna aiki ne da zahiri kamar yadda na Aliyu ya faɗa nuna na amalu biz zawahir wallahu tawallar sarahir shi Allah ya san munafukai a cikin amma haka kawai in ka kwanta ka tashi ka kace wani munafuki ne to za ka haɗa rikici dan ba za a yadda ba meye dalilinka? saboda ku kuna aiki ne da dalili abin da yake na zahiri na fili saboda haka sai sai Allah ba zai kyale haka kawai ya sanar da ku suwa da ba bane a'a sai ya zo da wani abin da zai zo da shi wato wanda zai zo ya gwada cewa masu imani su ne suwa ne marasa imani kuma su ne suwa kan Allah li yutliakum kuma al walakin Allah yajtabi min himar ya yasha sai dai Allah yakan zaɓa cikin manzanni waɗanda ya ga dama ya sanar da su munafukai ta ilimin gaibi eh, za a iya yin haka Allah zai iya zaba cikin manzo ya gaya ma manzansa cewa da wani da wani fa yi hankali da su su munafikai saboda shi annabi in an gaya mishi ba zai zo ya faɗa ma mutane ba amma dai san yadda zai rinka mu'amalantan waɗannan mutane dai zama ba zai yadda wani wani sirrinsa mai mahimmanci ya gaya musu ba kuma duk abin da ya san ana neman cin nasara ba zai sa su a ciki ba tunda shi yake naɗa kwamandojin da za su jagoranci bataliyoyin da za a je yaƙi ko kuma waɗansu wata ƙaramar rindina rindinan sirri wanda za su je ta yi leƙen asiri ta dawo to kaga duk waɗannan annabu ba zai yarda ya sa mutanen da suka san ya san munafukai ba ne to Allah zai iya sanar da shi da wani da wani da wani duk munafukai ne kusa da ka sai annabi ya zama yana tafiya da su yadda ya kamata wannan ana karantar da shugaba ne cewa zai iya yiwuwa idan yana jagoranci a cikin masu binsa akwai masu cin kaban to amma kuma shi ba hikima bane ya fito ya ce zai fada da su in yace zai fada da su to mulkin ma ba zai iya ba saboda su ne mutanen da suka zama wanda suke asalin kusa da shi kuma suka san sirrinsa kuma amma da su ake hada baki a cikin kafansa to abinda ake so kawai shi in ya gano su shi kenan sai ya san yadda zai yi da su ya san yadda zai yi da su ya zama duk abin da yake na sirri ba zai rika gaya musu in ya gada ma ya nemi wani wuri can irin jakakan mutum nan ya ajiye sa samu wani wuri ya je makala sai ya ce shi kenan ku ta gwaguya nan sai ya kyale su ci gaba da hidiman su. amma yana ce zai faɗa da su to sun fi kowa saninsu tunda sun fi kowa saninsa kuma za su yi saurin masa illa kuma a har kullum shi shugaba wato yakan iya tafiya da kowa da kowa saboda kowa yana ƙarƙashin shugabancinsa iyaka kawai ya rika ajiye kowa a inda ya dace ya duba ya ga cewa wannan mutumin mabarnaci ne wa ya duba inda ya kamata ya ijiye shi in ya ga wannan ba mai son ci gaba ne in ya ga wannan mai kawo kaza ne in ya ga wannan mai duk abin da kowa to sai sa shugabanci ana bukatun mutumin da yake da karfin kwakwalwa ba a bukatar mutum ya zama shi ma yana fama da kansa na neman a tallafe shi ya zama kuma a ce shi ne zai tallafi wasu kaga ya zama daukan yara ke na rungume ni mu faɗi kaga in yaro ya zo rungume ɗauki yaro ya gansa a ƙasa dukansu biyu dole ana buƙatan na kaira manista a jar talkawai al'amin dole mutum ya zama yana da ƙarfin jiki yana da ƙarfin nazari yana da ƙarfin ƙwaƙwalwa kuma tare da haka fa sai ya samu bitana saliha to masu ba su shawari na gari waɗanda asalin suna da manufan san a ci gaba in ba haka ba duk yadda ya yi kuma sai sun buwaye shi su waɗannan sai sun fi ƙarfinsa saboda ma dama mutane suka zo kowa na da manufansa da yake so ya cimma to sai sun fi ƙarfinka saboda a waye menene suke cewa hannu ɗaya bai ɗaukan ɗaki duk yadda aka ce kayuka uku sun haɗu to dole sun fi kai ɗaya inda har suka zauna suna nazari wane ya gano inda kake da matsala wane ya gano wane ya gano ko kuma suka ce za su haɗa ma baki to gaskiya ba za ka iya ba za ka iya da su ba inda ba allah maɗaukakin sarki ne maka gudu ba saboda haka gaskiya a nan allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabi cewa su sauran sahabbai ba zai yi ba tsinkayar da su waye munafuki, waye ba munafiki amma shi annabi za a iya gaya mishi ya ci tabi mai rusulihi ya yasha Allah yakan zaɓa cikin manzanninsa wanda ya ga dama ya sanar da shi ku dai mu'minai fa aminu billahi wa rusul ku yi imani da Allah ku yi imani da manzanninsa imani na hakika ba na boge ba wayin tuminu inda kun yi imanin nan wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah falakum ajrun azim kuna da lada a wajen Allah maɗaukakin sarki wanda yake mai girma to anan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa baya sanar da kowa gaibi sai wanda ya ga dama cikin manzanninsa haka ne abinda duk Allah yake so ya sanar da manzo wanda sauran mutane ba lalle su sani ba yakan iya keɓance shi da sanarsa alimul gaibi wala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasad Allah shine masana abin da yake koye baya bayyanar da gaibin sama wani sai ce sai wanda ya yarda da shi cikin manzanni irin wannan abin da yake son manzan ya sani to zai sanar da shi to shi kuma manzon an sanar da shi in ya ga daman ku sani shi ma zai iya muku bayani lokacin da ya muku bayani yanzu wannan abu ya tashi ba gaibi ba sunansa wanda yin an ce gaibi shi ne ma gaba abinda duk ya buya gabarin sani shi ne gaibi abinda kuma duk ya zama an san shi to kaga yanzu ya zama abinda yake aka sani ba gaibi to shi ma annabi yana iya zaben wasu kuma a cikin mutane ya sanar da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi a lokacin da Allah ya fara an karar da shi cewa a garin Madinan nan akwai munafukai akwai munafukai a ƙauyukan madina ma akwai munafukai saboda ka a yi hankali sai aka yi ta saukar da sifofi ana ta bayani cewa su ne masu kada su ne masu kada su ne masu kada me zai faru sai allah maɗaukakin sarki wato ainihin sai ya sanar da manzansa to annabi dole shi ma abubuwa za su masa yawa ba lalle ne zama zai iya rike komai da komai ba in abin da bai zan. wahayi ne na ibada ba to kaga ba komai ne zai rike to dole ya nemi mataimaki shi sa sai ya samu kuzai. da shi ne ake kiran shi sahibu sirru rasulullahi sallallahu shi ne abokin sirrin banzan Allah annabi ya kan kira shi ya gaya musu cewa kaga wani da wani to munafukai ne ka kiyaye mun domin ba lallai ne ni in kiyaye ba zai iya yi wa wata rayu ni sai zan ba mu wani aiki yawa amma ina zuwa in na fara maganan zan yi abu kaza zai na ganin na kira wani to ba zai an karar da ni wannan kuma na Allah ce mana oke oke to na gani to da kala ji <laughs> saboda haka sai annabi ya dauke shi shi kuma falalansa kenan wato Allah ya sanar da cewa wa annabi huzaifa yana da tsananin rike magana wannan shi ma kuma bai da muhimmanci a cikin rayuwa tsananin rike magana abinda aka gaya mishi baya faɗi to ko mutuwa aka yi zai fai kan an karar da annabi to annan fa munafiki sai annabi ya ce wani ya je yi masa sallah to umar ya ce duk wanda naga annabi ya zani to na gane munafiki ne ni ma sai in zani sai ni ma sai in zani sai umar wata nan ya kira ku zai ya ce masa da Allah annabi ya gaya ma munafikai ko bai gaya ma don Allah na ke su da ke to gaskiya ni yanzu ka so ka ɗan da Allah ka cuce ni dan ni wannan magana ba na yi da kowa ce a ni dai ina roƙonka ce ma annabi ya ga to ni ina cikin ce ba baka ta ce amma wallahi ba zan sake gaya mu kowa ba to kaga shi Umar dama ba ya je tambayi su waye da waye ba ne? shi ya so ya tabbatar kawai shi ba ya ciki ne Ba ya ciki oho <laughs> kowa ma ya san yadda dare ya basa shi ne ya ce baka ciki amma ba ni ƙara gaya mako. saboda haka uzaifa yana da wannan falala wannan kuma falala ce wanda take baya gwada cewa ya fi kowa kuma cikin sahabbai ainihin falala domin ƙa'ida sun ce alkasisa bi fadilatin mu'ayyana la tastalzimul mutlaq wato mutum ya keɓanta da wata falala sananniya wanda baya lizimta ya zama yana da cikakkiyar falala akan kowa ma shi a wannan bangaren Allah ya masa wannan falala din saboda iya kame bakinsa ba komai yake taɗantawa ma mutane ba sauraka ashe shi kansa rike sirri yana da rana yana da kuma amfani sauraka Allah maɗaukakin sarki ya yana sanar da manzansa kuri abinda ake nema da kuka kuka kun imani ku kiyaye dokokin Allah kuka kiyaye to kuna da lada to anan ajar anan ana nufin sawaban in sa akwai bambanci tsakanin sawab da kuma ajar shi ajar dole ne a ba shi kuma sawab ba dole ba ne shi falala ne wato kyauta ne an ce a sawab ana nufin al'ata wato kyauta ne kawai kagan ba da kyauta mu da ai ba dole ba amma in yi yamin aikin biya shi fa dole ne su da kaga shi al'ajar ujira ana nufin kudin kodugo ne an gane da haka duk wanda ya ba kodugo ga dole da kan biya shi shi kuma Allah maɗaukin sarki ya baka lada ko ya baka aljanna ai ba dole bane tunda ba wani aiki ka masa aiki dai kai aiki ne makanka da haka ba ka masa wani aiki ne da ka cancanta sai ya biya ka lada ba a'a to yakan kira abin wato da sunan ajar ne saboda karamci irin nasa wato ya riga ya dora wa kansa cewa dole makansa in mutum ya yi abin da na sa shi to ni zan ba shi na amma kai ne a gidanku babanka kai ce wanke min mota don allah in ka wanke mota kana jiran ya biya ka a ina tambayon duk wanda ya wanke babansa mota sai ya biya shi mu ka gani to saboda haka ubangiji ne ya kawo ka kaman ya kawo ka duniya kaman yadda babanka ya haife ka yana ci da kai yana shayar da kai Allah na ma komai sai ce ya abu kaza yayi kai kuma kace kana jiran a biya ka a'a ba magana biya kawai Allah yana yin haka ne saboda tsabaragen karamcinsa da falalansa da so ya kyautata wa bayinsa yasa Allah ce laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab mai ya'mal su'an yujza bihi Allah ya ce abun ba a bisa burinku za a muku ko burin mutanen littafi ba wanda ya yi kyakkyawa yujzabi mai yi a wanda ya mummuna za a sakanta mishi da mummuna wala ya jillahu min lahi waliyan wala na nasira kuma ba zai samu wanda ba Allah ba wanda zai taimake shi ko ya jibinci lamarinsa ba zai iya samu amma wa man ya'mal min salihati wanda di ya aikata kyakkyawa daga cikin ku zakarin aukunsa, namiji ne shi ko mace wa huwa mu'min yana mai imani ya da yadkhuluna aljanna waɗannan za su shiga aljanna ba za a rage ba za a zalunce su komai ba ba za a rage musu kyakkyawan aikinsu ba kuma ba za a ƙara musu mummunan aikinsu wannan falala ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa ya ba mu shi ولا يحسبن الذين يبخلون ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل الله maɗaukakin sarki yake cewa waɗanda suke rowa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na daga falalansa kada su yi tsammanin kuwa kairan lahun yin rowan nan shi ne abin da ya fi alheri gare su bal ba shi ba ne. wa Sharrun lahun wato yin rowan nan sharri ne gare su sayutawwaquna ma bakhilu bihi yau qiyamah da sannu za a ɗora musu abin da suka yi rowa da shi a wuyoyinsu a ranar kiyama mai rasu samawati wal gadon sama da ƙasa duka da Allah duk abin da ya ba ku a duniyar nan a nan za ku gama ku ci ku bari ku tashi ku tafi saboda haka in ma ka tara dukiya in ma ka tara kudi in ma ka tara filaye in ma ka tara gidaje ba wanda za a sa shi da kai a cikin kabari tare daga ran da ka mutu sai dai ka bar ma Allah kayansa wallahi mirasu samawati to kaga ashe tunda ba za ka tafi da shi ba to ya kamata ka yi abin da ya kamata ka yi da shi tun a gidan duniya ma duk su kare ma ka ka ba mu kowa saboda in ka mutu kenan magana ya riga ya kare ka riga ka tafi ka bari in ma ka bari ne ma wasu gado su ma in sun tashi da za su sake bari in an kare duka gaba daya inna na risul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ce mu za mu gaji ƙasa da abin da ke kanta gaba ɗaya domin duk mutanen duniyar wurinmu za su koma saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa ka dauka ruwa da zaka yi da dukiyarka alheri ne wallahi sharri ne kake maka wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa masani wannan aya malamai sun yi maganganu akan abin da ya shafi gabobinta kamar haka wala yasabanna alladhina yaqulun ma atahum Allah min fadli wa khairan lahum bal huwa sharr wasu malamai sun ce ana nufin ilimi idan Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mutum ilimi to kai ya yadda ya yi rowansa majama'a jama'a duk lokacin da ya samu dama ya karantar da mutane ya sanar da su abinda Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi domin shi ma ba wayansa ne ko dabaran sai sa Allah ya ba shi zaɓo shi ya yi a cikin mutane ya ba shi mai yuri da Allah bihi khairan ya faƙihuhu wanda Allah ke nufinsa da alheri sai sanar da shi waɗansu kuma suka ce ana nufin wato dukiya ne idan Allah maɗaukakin sarki ya baka dukiya to kada ka yi wato ainihin ruwa da wannan dukiya saboda kalmar da Allah ce sayu kuna, ma baki lubihi yau qiyam da sanda za a rataya musu abinda suka yi ruwa da shi an samu hadisi wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man Malam. Allahu malan lam yu'addi zakatahu musila lahu shuja'an aqra lahu zabibatan yutawaqahu yawm alqiyamati ya'khudhu bihi zamatay yaqulu ana maluka ana kanzu kaga wannan hadisi nassi ne da yake gwada cewa ana magana ne wato akan dukiya nabi sallallahu alaihi wasallam man atahu Allahu mala duk wanda Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu bai bada zakkan dukiyan nan bai tsarkake wannan dukiyar musila lahu shuja'an akra za a juyar masa da dukiyar ranar kiyama ya zama wani kububuwa wani maciji wanda yake mai zanko lahu zabibatan yana da halce biyu ko yana da waɗansu ɗigo-ɗigo wato guda biyu a wajen kayansa yau yawmal kiyama za a rataya masa wannan maciji a wuyansa a ranar kiyama zai yi riko da ainihin hukuncinsa duka guda biyu dai kama kuncinansa guda biyu yana cewa ana maluka ni ne kudinka nan na duniya ana kanzuka ni ne taskarka da ka taske ka ajiye baka taimaki bayin Allah ba baka taimaki addinin Allah duk wanda Allah ya bashi dukiya bai yi irin wannan da shi ba to dukiya a kiyama haka zai zama masa a ga wannan musiba za ka samu wani ya tara kudi shi ma bai san iya kudinsa baya taimakon bayan Allah baya taimakon addinin Allah saboda shi baya tunda ma Allah ne ya bashi kuɗi shi yana ganin kawai irin na karuna ne innama utituhu ala ilmin indi yana ganin saboda tsaban iliminsa da sanin yadda ake cuwa-cuwa ko saboda tsaban saninsa yadda ake tara kuɗi ko ake kasuwanci ko zafin nemansa shi gani yake shi ne tara masa wannan duki saboda haka ba na Allah ba kuma na bayan Allah mutumin da ya mutu da irin wannan dukiyan haka da zo a taro shi a rika mayar masa da shi macizai katta katta su a zuba masa a kiyama ce to ga kudinka ka gaba wanda ko zai ga macizai da cewa kudinsa sai dai inda karfin tsiya za su kama shi saboda ka Allah madaukakin sarki ya ce wala yasabanna alladhina yaquluna ma atahum Allah min fadli wa khairan to idan suka zama macizai suka zo suna cizon mutum suna kama shi yanzu wannan alheri ne gare shi ko sharri kaga sharri ne sai sa Allah ya ce kare dauka alheri ne gare shi wannan rowan bal huwa sharrun lahum sharri ne gare shi me dalili saboda gashi za su zama macizai a ranar kiyama su zo su rinka cizon sa lillahi mirasu samawati wal ard lallai ku ciyar da abinda Allah madaukakin sarki wato ya baku domin abinda yake sama da kasa duka gado ne na Allah madaukakin sarki shi zai gaji kayansa sai sa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka akuya a gidansa bayan ya fita ya dawo sai samu duwa yin sadaka da nama akuyan tsora cinya sai ya tambayi na na aisha ina nama akuyan ta ce aidin mun ba da kyautansa sai mai ta ce tsora cinya ne ya rage sai annabi sallallahu yake cewa duk abin da aka bayar na naman nan yana nan a gida abin da muka rasa kawai cinya kun gane maganan shi saboda duk abin da aka bayar din nan zai zama lada ne a wurin Allah gare su ranar gobe kiyama iya abin da babu lada a kansa shine cinyar da za su ci wanda annabi ce dukan naman nan wato yana nan a wurin mu sai dai cinya ne kawai bamu da shi wato shine kawai muka rasa saboda shine kawai zamu ci mun ci kaga wannan kawai kashin sa zamu iya fita magana ya riga ya kare saboda haka kenan dai wanda yana gwada maka cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai tsananin kyauta hadisin abladan abbas ya gaya mana cewa wanda imam bukhari ya fitar wato kana annabi sallallahu alaihi wasallam nas annabi ya fi kowa kyauta wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan to kuma kyautansa ma ba ta bunƙasa ta tumbatsa sai a ramadan ina yalqahu jibril lokacin da jibril suka ya hadu da shi suka yi karatun qur'ani in sun tashi sahabbai suka ce sai annabi ya rika yin kyauta sama da iskan da mutane suke shaka sallallahu alaihi to yanzu kana ganin iskan da mutane suke shaka da sayarwa ake yi kana ganin da mutu da yawa ko kuma da a rayu da yawa a ce wannan iskan kawai yanzu da za ka shaka ka rayu a wani kamfani ne da su suke bayarwa ya an je wurin an sayo kafin mutum ya rinka sha to annabi kyautansa ya kai kamar yadda iska take raba yanzu akwai wanda baya shakanta babu duk abin da ya samu haka zai zo ya raba na na'isha ta ce annabi sallama wato babu wanda yakan zo ya tambaye shi ya ce masa babu a in akwai zai bashi babu zai ce ka je ka dawo shi kuma annabi yana zaman jira ne kawai duk abin da ya zo tun da ya riga ya alƙawari in ya dawo zai ce masa gashi kawai in ya dawo gashi bayarwa ne bayarwa ne bayarwa ne sallallahu alaihi wasallam yakan ba mu mutum abinda sai ya ji ma shi me ya zai yi ne ba ta balaraban ƙauye da raƙumi da ya zo wajen annabi sallallahu za annabi ya ce masa wato ya musulinta ya ce gaskiya shi ba wani abu za a ba shi ba zai iya musulinta. sai annabi ya ce a ba shi raƙuma ɗari sai aka ba shi raƙumi ɗari ya duba ya ga duk waɗannan nasa ne sai ya ce ya musulinta kawai aka ba shi kalmar shahada ya kora su ya ga ba mai bin sai yana ta tafiya daga ci sai su waɗanda ya isa garin su kawai sai ya hau ganuwa ya yi ihu ya yi kururuwa ya yi walelelele ya ce jama'a ku fito ku je can wurin muhammadu ku musulunta yana ta kyauta ba ya tsoron talauci so lallai a cikin shugabanci dole akwai kyauta dole ne kawai wannan ka'ida ne dole ne shugabanci ba zai taɓa tafiya babu kyauta ba dole shugabanci sai da kyauta sai ana ɗibawa ana bayarwa ana ɗibawa ana bayarwa ta watsawa to in kana ba ma mutane to wani za a kiyaye sharrinsa saboda ana ba shi mutane da dama sannan kuma abubuwan da mutane da su rika faɗa na sa albarka a lokacin da ake bayarwa to yana daga cikin abin da zai kara tallafa wato na jagorancin gwamnati amma idan mutane suna fama da talauci to kullum korafi za su rika kullum mummunan addu'a za su rinka yi to abin kuma da rinka dawowa kansu ne da gwamnatinsu duk gaba ke daya so da ka dole shugabanci jagoranci sai ana bayar sai sa limam al-khattabi yake cewa duk shugaban da yake da ruwa to ya halatta cire shi ya halatta cire shi shugaba in ya zama baya ba mutane dukiya to ya halatta a ce malam safa an cire ka domin na kawo mutane damuwa so da ka lallai ne shugaba ya rika kyauta na'am aya ta ƙarshe لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الله مدوكاكين سركية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أبنى حقيقة الله يا جمع غنم ودن نسكي cewa Allah talaka ne wasu ne masu kudi Allah ce sanaktubu ma qalu da sanni za mu rubuce abinda suka faɗa akwai littafi da za a kiyaye statement ɗin in sun je kiyama za su yi bayani da larabci sanaktubu ma wa qatlihim al-anbiya a al-haq da kashe wanda suka rika yi wa annabawa ba tare da sun cancanta a kashe su ba wa naqulu mu ce da su zuqu azabal hare in an je kiyama mu ce ku dandani azaba mai gobara me dalili zalika bima qaddamat aydikum saboda abinda hannuwanku suka aikata wa Allah allaha bi zallamin lil abid Allah bai zan mai zaluntan bayi Allah bai zaluntan mutane to al-imam sa'id ibn jubair daga dan abbas ya rawaito cewa lokacin da aya ta sauka ta manzon ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kaseera da Allah ya ce wa zai ba wa Allah rance rance mai kyau sai Allah ya rubanya masa rubanyawa kyakkyawa sai yahudawa suka zo suka ce ya muhammad ya kai muhammad iftakara rabbuka ubangijinka ya talauce ubangiji ya talauce fasa'ala ibadahu alqard domin yana tambayan sa su bashi rance lalle Allah ya samu karayen tattalin arziki shine Allah ya saukar da wannan aya yace to a gaya musu Allah ya ji maganan da suke faɗa laqad sami Allahu qawla ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji maganan da suke cewa Allah ya talauce wato su ne masu kuɗi to shi ke sanaktu mu maƙalu haka wannan tahadid ne barazana ne allah ce a gaya musu za mu rubuce abin da suke faɗa wa ya gaya musu wannan magana sai sa suratu maryam ta yi ishara makamancin irin wannan a fara'aitar ladi ka fara bi na wa ƙwalala utayen مالا وولدا نعم. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا نعم. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا yakunu lahum izza Allah madaukakin sarki yace aital ladhi kafara bi ayati. ba mu labari baka ga mutumin nan da ya kafirce mu ayoyin mu ba fara'aita ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada ya fa kafirce ne kuma sai yana cewa wallahi za a bani dukiya kuma za a bani ƴaƴa wanda wannan mun yi magana ɗazu makamancin irinsa idan Allah maɗaukakin sarki ya daga ma mutum kafa ya yi sabo ya taba shi bai gyara ba to shi sai idan ya zo ya buɗa masa sai ya ɗauka cewa sabon nan da yake shi yake sa ake ƙara masa abu sai ce wallahi sai an bani ƴaƴa da kuma dukiya gashi ba ya riga ya kafirci ne sai Allah madaukakin sarki ya ce la'uta yadda malan wa walada sai Allah ce ya kamata a tambaye shi ittala al-ghaiba shin ya je gaibi ne ya leka cewa Allah ya ce ka kafirce da a baka dukiya da 'ya'ya to in bai leka gaibi ba amitta kaza inda rahmani ahadan ko sun yi wani alƙawari ne shi da Allah baki da baki Allah ya gaya musu to duka biyun da iya samu ba za a samu ba shi dai ba dai-dai bai leka gaibi ba kuma shi ba su yi alƙawari da Allah shi ne sai Allah ya ce mai kalla sanaktubu ma yaqul da za mu rubuta abinda ya faɗa ne irin abinda Allah ya faɗa anan sanaktubu ma kalu. can Allah ce kalla sanaktubu ma yaqulu wa na lahu min al'azabi matta Allah ce wallahi za mu rubuce za mu kiyaye abin da ya faɗa ɗin nan bayan ya yi kafirci kuma ya ce wai wallahi Allah zai ba shi ɗaya kuma wallahi Allah zai ba shi kuɗi to su ma yanzu a nan yahudawa abin tambaya da suka ce Allah ya talauci sun je sun ga halin da Allah yake ciki ne a'a sun yi magana baki da baki da Allah ne a'a to shikenan su ma ana gaya musu sanaktubu ma qali da sanne zamu rubuce abin da suka faɗa wa qatluhumul anbiya bi ghairi haqq da kuma kashe wanda suke yi wa annabawa ba tare da annabawan sun musu komai ba wanda kulu lahum zuku azabal harir kuma za mu gaya musu cewa ku azaba azaba mai gobara a ranar gobe kiyama ne dalili zalika bima qaddamat aidiku saboda abinda ku suka rika aikatawa amma kun faɗa da bakin ku kun faɗi mummunan magana wa Allah Allah madaukakin sarki ku ce masa shi talaka ne ku ce Allah ya samu karayin tattalin arziki ba ku san Allah ba ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyyul hamid Allah shine mawadaci wanda wadatarsa ba ta karewa babu ranar da za a ce Allah ya rasa wani abu walla yawmin huwa fi sha'an kullun a cikin lamari yake daga wannan ya ajiye wannan ya azurta wannan ya talauta wannan ya raye wannan ya kashe wannan kullun aikin da ubangiji yake yake لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نكس ذلك illa kama إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل في البحر annabi sallallahu alaihi wasallama ya rawaito daga ubangijinsa ubangiji yace da tun mutanen farko har zuwa yau din nan da a tada su kaf daga zamanin annabi adam a share fili babba a tara mu kaf din mu gaba daya a ce kowa ya tambaya yanzu aka ce tambayi mai kake so kawai a ce yanzu an kulle shi ɗakin na zai ce ga ɗangwace yana zaune kai mai kake so yi bayani kai mai kake so kai kowa ya ta faɗa kasan wani ma an zo rudewa zai yi nan ce masa ma mai ke zai ce mashin ka masa ɗangwace yana ce mashin da kowa a tambaye shi faɗa abin da yake so Allah ya ce wala duk ku tambaye ni sai in ba ku kowa abin da yake so ya ce idan na baku ba zai rage abin da yake wuri na ba sai kamar allura an tsoma a kogi aka ɗago shi ruwan da zai biyo jikin alluran za a gane ruwan kogin ya ragu na ganin ko cikin komi ne aka sa allura aka cire ruwan da ya fita a jiki na ganin ba za a gane raguwan wannan ruwan ba to sai ce to sai dai in zai ragu ma hala sai dai ba zai wuce kamar haka in za ku iya gane kogin nan ya ragu to je iya yiwuwa wani abu ya ragu a wuri amma inda ba za ku iya gane ma kogin nan ya ragu ba a to magana tun da a dan adam a duniya yanzu mutum yakan zo bai isa ya yi bayanin abin da ya mallaka ba sai ana ta shi an saka wani anan an saka wani an yanzu wani ɗan watan ya ya rika lissafi ya rika kimantawa amma bai sai ce ya san me ya iya abin da ya mallaka mun taɓa zuwa ofishin mai wani daraktansa a nan maiduguri wanda yake lura da nan north east magamesis mun kai masa neman taimako wannan ganin mu ma mun yi awa daya a ofis din sama ma hala san mun zo ba yana ofis din mun an shigo da mu an zaunar da mu shi kuma na ta waya ya juya ta can ga lallayin wannan na bugawa ya makale ga wani nan ga waɗansu sun kai goma wannan ya ɗaga ya yi kaza na to wannan shi babu shi ne dan musamman mu muna zaune kawai aka ce ayin ya haura ma ba ya sauko ba salloli ma a can suke samun sa to kaga shi fa wannan kawai yana lura ne da kayan da ake kawowa bauchi gombe adamawa taraba yobe maiduguri iyakansu kenan ba mana arewa duka ba to balle a ce din na najeriya to balle a ce du kayan dangwata na duniya ai kaga wannan ya gwada ma cewa to in har wani mutum ne shi Allah ya masa wannan dukiya kuma shi ba fa shi ya fi kowa dukiya ba to ina kuma shi ubangijin da ya bada wannan za a iya lissafa kudinsa <laughs> kaga ba da lissafu ba saboda haka lallai yahudawa sun faɗi mummunan magana sai sa Allah ya kausa sa musu martani ya ce kuma lallai da su sha azaba sai Allah ya kira azaban mai gobara ya ce saboda abin da suka yi abinda da hannuwan suka aikata kuma dan Allah ya sa su a cikin wuta mai gobara bai zalunce su ba domin wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah bai zalunta bayin sa mu tsaya na abinda muka faɗa da daidai Allah shi ba muladarsa abinda muka yi shi su kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin